mu daji bai ba mu tsoro duk gari da ka gani an kafa shi in babba ne maharbi ya kafa shi kuma a da can ba soja ba polis ba dan doka maharbi shine mai tsaron gari ƴaƴanmu ne aka kama a ce wasu sun ajiye su a cikin daji wanda yake dajin nan mu maharba muna takaman mu shiga mun saba mu shiga a ce wai nan ne aka je aka goye yan mata to mu maharba muna ganin cewar gwamnati ta ba mu izini sojojin a janye su mu a ba mu izini mu shiga dajin mu san cewar ba wani soja a ciki duk wanda muka haɗu da shi mun san ba soja ba ne. Ku a matsayin ku na maharba wani tabbaci kuke jin kuna da shi cewa za ku iya shiga dajin nan kuna amfani da kwari da baka ne da bindigogi na harbi ka ruga za ku iya tinkarar masu tankunan mayaki. Eh to wannan ai taimako daga Allah yake mu Allah zai taimake mu akan wayannan duk wannan bai ba mu to. Eh, Allah zai taimake mu mu dai mu san cewar dajin ba wani ma'aikaci mun san su za mu taras a ba mu dama kowane sikan mu ce ga mutanen da muke so mu shiga wurin. Misali yanzu in an baku wannan dama kamar a kwana nawa kuke jin za ku iya wannan aikin? A'a ba zan iya ce maka kwana biyu ko uku ba nasara daga asali. Mu dai za mu shiga mun kuma mu fafata. Hikima irin namu na maharba yanda za mu shiga daji mu ga abin da Allah zai yi. In dai maharbi ne mafarauci wannan rukukin duk bai damun mu haka muke shiga. kungiyar ku na ganin cewa kamar gwamnati ta gaza ne shi yasa kuke gani ya kamata a baku dama ku bada taku irin gudumawar. Gwamnati tana bakin kokarinta bata gaza ba tana kokarinta kuma mun yaba kokarin da take yi to amma mu ma abin ya dagula mana rai muna son mu mu kawo namu taimako muna ganin cewa kamar kila za mu iya yin abin cikin lokaci ba kamar yadda su suke yi ba. wannan shiga tajin harbin jini yake mun riga mun gada kaka da kakanni. Arshi shi ne farauta ya fara tunanin wajen kare kansa ga shari da cuta wajen maƙiyansa a dabba kaza da mutum ɗan uwansa da dole ya tanadi kayan faɗarsa a dan jamakan shi zaman lafiya. wuƙaƙe da masu kibau a farada da su zai farauta da su zai faɗa ya tabbata yancinsa baki